Ana kiran su ƙwayoyin cuta da ke hana numfashi wanda sun danganta ne da cututtukan da ke taɓa hanci, kunnuwa, ƙirji da kuma makoshi. Kuma mura mai kama ƙirji ita ce ta fi haddabar jama'a a nahiyar mu ta Afirka inda ake samu asarar rayuka kashi 22 cikin 100 musamman ma ga yara ƙanana da ba su wuce shekaru biyar ba. ta fi shafar yara a Nijar ne inda kashi 50 cikin 100 da da muke auna lafiyar su duka suna fama da mura da ke rike kirji. Za a gane yaron ya kamu da mura ne inda za a ga yana masassara yana tarawa da kuma majina tana fita a hancinsa tana toshe masa hanci har ma baya jin daɗin lumfashi. Inda duka dai da zarar likita ya auna yana iya tabbatar da yaron in yana da mura da ke kama kirji. Balle ma a wannan lokaci na sanyi ne aka fi samun cutar. Kenan ya kamata a rinka sakawa yara kayan sanyi da kuma wanda suke kare su daga ƙura. Balle ma yara jarirai da ba su wuce watanni uku ba, saboda cuta ce da ke yawo a cikin iska. Kuma idan mai ɗauke da ita yana tarawa da numfashi a kusa da wani mutum to abu ne mai sauƙi ya ɗauka. Kuma ya dace a hana wa yara shan kayan sha masu sanyi, a saka musu tufafi masu nauyi idan son samu nema a riƙa yi wa yaran wanka sau ɗaya a wuni kuma da ruwan zafi kuma a kiyaye wanke kai da yawa. Akwai hanyoyin magance wannan cutar ta hanyar bayar da magunguna, kuma akwai ma magungunan rigakafi a kan cututtuka da dama kamar wannan cuta ta mura da ke kama kirji da dai sauransu. Don haka ina shawarta iyayen yara da su rika kai 'ya'yansu ana yi musu alluran rigakafi.